yau asabar yau na goma sha uku ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu a irin waɗannan ranaku waɗannan lokuta a wannan masallaci muna karatu cikin littafin allah alƙur'ani mai girma muna karatu a suratu fatir in tsaya aya ta arba'in da hudu a karatun da ya gabata insha allah za mu tashi aya ta ƙarshen sura arba'in da biyar a wannan sura wanda zai zama darasi na ƙarshe na nawa na tara a cikin wannan sura muna fata allah ya samu dace na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء وكان بعباده بصيرا Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa da a zai biya wa mutane abubuwan da suke na saba masa da rashin bin dokokinsa saman shirka sabon Allah da miyagun ayyuka da suka yawa da allah zai biya wa mutane ya kama su dalilin abubuwan da suke yi na barna to da an gama da rayuwar duniya sun ce bayan mutane suna alfahari kamar yadda allah ya bayyana wa qasamu billahi jada aymanihim da in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda ahda min ihdal umam inda mai gargadi ya zo musu su suna alfahari za su fi kowace al'umma da ta shuɗe wato shirya duka waɗannan sai zama alfahari da baki amma ayyukan da mutane suke na shi shine wanda yake ya fi yawa akan ayyukan waɗanda su yi na alkhairi hakanan mutane masu yin alkhairi da kuma bin allah sau da ƙafa su ne ƙalilan nan kwatanta a cikin yadda al'ummomi ke rayuwa wannan sunnar allah ce tun farko masu imani da allah su tsaya tsayin daka akan imani su ne kaɗan a kowace al'umma nan kwatanta da yawan al'umma ne to haka nan ila kiyamin waɗanda suke kan gaskiya da jabircewa a kanta su ne ake samun mafi yawanci su ne kalila shi ne allah subhanahu wa ta'ala wa walau yi afiru allahun nasa bima kasabi da dai a ce allah zai kama mutane da dalilin abin da suke aikatawa na laifuka ma taraka ala zahriha min dabba to da allah ba zai bar wani mai motsi a doron ƙasa ba ko ma wace dabba ce da ta halaka saboda dabbobi suna halaka sakamakon sakon mutane idan allah ya zo halakar da al'umma babu abin da yake tsira a cikinta duniyar da halakarwa ta zo kan al'umma dukkan al'ummomi da suka shuɗe lokacin da aka halakar da su idan halakarwa ta zo ko tsuntsu baya tsira dabbobi a gida ba sa tsira duk gaba ɗaya sai allah ya halakar da su sai a yi tabi kuma sai kuma waɗanda allah ya tsirar da su ta hanyar imani shi za za ka ga lokacin da annabi nuhu alaihi salam Allah ya zo halakar da al'umma ya yi nufin halakar da duniya gaba ɗaya saboda an ƙi karɓan saƙon da ya aiko manzonsa da shi sai Allah ya umarci annabi nuhu alaihi salam ya shigar da nau'o'i a usul fiha zauje, min kullin zawjayn ithnayn sai Allah ya masa wahayi ya shigar da kowane jinsin nau'i wato namiji da namiji da ta mace a cikin halittu saboda in ba a shigar da su cikin wannan jirgin ruwan ba wadda annabi nuhu alaihi salam ya sassaka in ba a shigar da su wato ba mai tsira a cikin su suma ya saura a duniya shi yasa dukkan lokacin da ruwa ya mamaye duniya ba abin da ya saura sai waɗanda suke cikin wannan jirgin to haka nan a koyaushe idan Allah ya nufin halakar da al'umma fishinsa ya tabbata ya zo kama su da halakar da su to da dabbobinsu da gonakansu hatta da ƙwari wanda suke rayuwa a wannan lokacin Allah baya barin komo shi yasa Allah yake faɗi walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu da Allah zai kama mutane da dalilin abin da suke aikatawa na zunubi to ma taraka ala zahriha min dabba Allah ba zai bar wani abu a doron ƙasa wanda zai rinka yawo ba dabba tana cikin raminta wanda suke rayuwa a cikin ƙasa suna cikin rami halakar za ta same su amma dalilin sabo na ɗan adam da yake doron ƙasa shi sa idan an saba wa Allah su ma dabbobin suna sani idan bala'i ya zo da misali Allah subhanahu ala yana kishi akan bayinsa yanzu misali ka kwatanta abin da yake faruwa a wani bangare kaɗai kawai a duniya za ka ga cewa da lallai da allah yana kama mutane da abun da ake na barna za ka ga wasu yankin musulmai ne suna cikin masallaci ma za a buɗe wuta a ta kashe su kawai ana zubar da jinadensu rai ɗaya a gurin allah subhanahu ta'ala da zawabin duniya ahwana inda allah min irafati damin ri'in muslim duniyar ta bushe babu ita gushewan duniya gaba daya ya ci sauki a gurin Allah akan zubar da jinin musulmi guda daya wani sai na ga an ce jiragen sama sun je kan garuruwa kaza sun yi ruwan wuta ɗaruruwan mutane da rasu da ƙananan yara akwai mata akwai makaranta ƙur'ani akwai muminai akwai musulmai akwai kala-kala shi kenan kawai an kaje so ba su ba su sha ba wannan yankunan duniya musamman a wannan zamani kullum labari ne kawai da kisan kai kullum labari yana an kashe suwa ne an zubar da jinin suwa ne an samu gawan suwa ne an yi kaca-kaca a wani guri shikenan an daibo mutane jina-jina saboda an harbe su da makamai wani guri a an zubar da gwamagwamai kawai an kashe gurare wasu mutane an kona su wasu mutane an hakanan to amma Allah subhanahu wataala ya kyale mutane da ana ce yasa walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dab sako ɗaya kawai zubar da jini kadai da ake a wannan al'umma bangaren zubar da jini ya kai a ce tashin alkiyama ta faru so da ana zubar da jini ya wuce duk inda mutum ke tsammani a idan ka duba kasashe ka koma dukkan daulolin musulmai yawanci kasashe bangaren larabawa ne a bangaren ina ne ka dawo ko cikin kasar mu ma zubar da jini bangarorin musulmai kajin da ake kashe mutane da bindigogi to kawai bangaren musulmai ne inda asali musulmai su suka fi yawa a gurin a gurin karatun qur'ani gurin da abun da aka sani kawai su ne musulmai idan za ka a kashe su kawai a yi shiru ba wani abun da yake faruwa shu kawai in ka jana teje ku ce ana ta maganan an yi kiza to an kashe wanda ba musulmi ba an kashe wanda ba musulmi ba kan ko ta ina za ka je da kafafen da bangaren gwamnati da bangaren ina ne ana ta magana za a ɗau mataki saboda irin wannan kisa kaza ne saboda wannan abubuwa sai an ga cewa an kamo wanda suka yi sai an fito da kaza amma in musulmai ne ko dubu nawa ne shuru ne kawai shiru kawai shi an kashe an wuce an kashe an wuce to Allah subhanahu wataala shi yana sane da duk bayinsa da aka kashe yana sane da su kuma yana kishi a kansu haka Allah subhanahu wataala baya mantuwa kuma yana ganin duk abin da yake gudana mutane su musulmai yanzu ba su da wani sauran abin tasiri sai hasada da juna kawai eh, sai hasada da juna shikenan kawai ba wani sauran abinan tasiri mai yawa su yada jita-jita da karerai kawai shi kinan su zauna a social media su yada karya kawai suna dariya suna zama a gudu babu wani mai shiri babu wani abubuwa ba tausayin juna ba tsari shi kenan kawai sai hasada da juna sai hararen juna sai karya sai zama a majalisa a yi ta karya ana shewa gaba ɗaya suna kashe kansu da kansu amina musulmai suke kenan mafiya yawa saboda haka za ka ga duk inda yankin da musulmai ne zalla a nan bala'i ke ana yake zubar da zinanin mutane kawai ba wani abin da zai faru a kashe kawai a wuce kullum amma wanda yankin duk da ba musulmi ba ne ana taɓa mutum daya da sai duk duniya ta ɗau ba ana ta magana ana ta magana an taba mutum amma dukkan mutane da ake kashewa da ake yin duk abin da ake da su wannan babu wani wanda zai ce komai shi kenan kawai ne shi ne kalilan daga cikin mutane don haka Allah subhanahu wata'ala yana ganin duk abin da yake gudana zubar da jini da ake da ta'adin rayuwar mutane da ake yi duka Allah subhanahu wata'ala yana gani amma da a ce Allah ya ga daman kama mutane sakamakon abubuwan da ake yi a ko dabba ɗaya ba za ta a bayan wata wadanda zubar da jinin ya yi yawa kisan mutanen ya yi yawa a kashe a rusa a ƙona su kenan kawai dukkan inda yankin musulmai a kashe a ƙona a rusa shi kenan saboda haka ba wani abu da zai faru ba wani maganganu ba komai da gangan kawai an sake abu kawai ana ta yi a wa'inda ake son a kashe ana nan ana kan kashe su a hankali a hankali tun ana kuya a yi kisa har ya zama kawai a fili kawai ba wanda zai ce kala sai yan kalila an ce kalan ma menene to Allah subhanahu wata'ala yana ganin abin da yake faruwa da Allah zai kama mutane dalilin waɗannan abubuwa da suke faruwa to da Allah bai bar kowa a bayan ƙasa ba ko da dabba wanda zai motsa daga wannan guri zuwa wannan guri Allah subhanahu wata'ala da ba zai bashi ba Allah ce walakin sai dai yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah na jinkirta wa mutane ne kawai ila ajalin musamma zuwa ga lokacin da Allah ya ambata kowane dan adam da lokacin da Allah ya ambata masa zai bar duniya kowace al'umma da lokacin da Allah ya ambata mata za ta bar duniya kuma tashin alkiyama Allah ya riga ya ambata lokaci dole sai lokacin yayi amma ba don haka ba da tuntunin duniya an gama da ita dan sakon da ake yi da barnan da ake yi in dai ka ɗau ɓangaren barna to za ka ga abubuwa sun yawa masu luwatsi suna nan masu fasikanci zinace zinace ga ɗiban kuɗin abunan ta hanyar zalunci ga ɗiban kuɗaɗen gwamnati sun kawai ya ɗebe kuɗi ya zama nasa ƙarfi da yaji mutane suna cikin bala'i da damuwa marasa ƙarfi suna zaune ba abun da suke ciki sai wahala waɗansu kuma suna ta ɗebe kuɗin dukiyar talakawa shikenan hankalin su kwanci duniya ta zama abu ne yadda kasan wannan ba mutum ba wannan mutum haka ake wannan kawai ba mutum ba ne saboda shi yanzu ba da shi ake yi ba mutane suna cikin wahalhalu da tsawainiya wasu kuma su ɗan kalilan sun jakule abun bisa zalunci sun sun ɗaya shi to da allah subhanahu wa ta'ala zai kama mutane bisa wannan da tuntunin maganar mutane ta kare. ga rashin abu na tsoron allah cikin abubuwa da yawa in ka koma harkar kasuwa ne in ka koma komai cikin barna ake to allah da yana jinkirtawa mutane ne ila ajalin musamman allah ta fa'iza ja a ajalin idan har lokacin su yi na mutuwa ko tashin alfiyawa fa inna allah ta nabi ibadihi basira ka sani lalle fa allah ya kasance basiran mai gani ne bi ibadihi game da bayinsa Allah yana ganin su duk abin da suke sai sa in ajalin sa kawai shi kenan magana ta kare kowa ajalin sa zai koma ga Allah sai tarar da abin da ya aikata na na sabo a yi hisabi haka Allah subhanahu wataala zai wa bayinsa hisabi yana ganin kowa ya kasance yana ganin bayinsa duk abin da suke yi wasu sun yi karerayi akan wasu bayin Allah wasu sun shaci jita-jita sun yada taɓa mutuncin bayin Allah wasu sun taɓa jinin bayin Allah wasu sun taɓa dukiyar bayin Allah da ba abin da ba a yi wasu su taɓa mutuncin mutum da da bakinsu da harakansu su ta faɗan ƙarya ba gaskiya ba wasu suna nan suna ta taɓa dukiyoyin waɗansu a bisa ƙarya ba gaskiya ba sun ɗabi dukiya ba tashi ba wasu an ajiye su a shaguna suna yi wasu an ajiye su amana duk babu sai kalila wasu kuma sun taba hatta rayuwar al'umma sun zubar da jinin wa'yansu suna mutuna rayuwa suna suna suna sana'o'in su zubar da jinin mutane hankalinsu suna ganin kama a kwance wannan barna ta kai inda ta kai zahar da fasad da ma wal bahr bima kasabat aydin nas haka barna ta kai inda ta kai amma Allah wata ala yana barin mutane zuwa lokacin da ya kayyade idan lokaci ya yi to kowa zai koma ga Allah wannan shine karshen surati fatir wadda a cikin suratun tun farkon ta mun karanta abubuwa na ayoyin da suke ta alaka da tauhidi kadai ta Allah subhanahu wata'ala wannan sura sura ce ta kai karantar da mutane tauhidin rububiyya tare da abin da yake tabbatar da tauhidin uluhiyya Allah ya ta maganganu kan ayyukansa tun daga farkon sura aikin da Allah yake yi kuma shi kaɗai ya taƙaita da wannan aiki ne ya bayyana mutane a cikin ayoyin wannan sura don mutane su gane Allah shine Allah su ta shi da bauta shi yasa kullum tauhidin rububiyya shine yake kiran mutane zuwa ga a gano Allah shi ne Allah idan aka ga irin ayyukan da Allah yake yi wanda ba wanda ya ce wannan aikin sai shi zai sa mutum ya gane e lalle Allah shi ne abun bauta to bautar Allah shi ne uluhiyya wato tauhidi kadai ta Allah da cewa ba abun bauta daga siyasa shi kafin mutum ya bauta Allah yana da bukatun ya san shi to zai san Allah ne ta hanyar sanin ayyukan Allah din da kuma sanin cewa Allah kaɗai ya taƙaita da irin waɗannan ayyuka ba wanda isa yi irin su shi wanda zai ba mutum fahimtar cewa eh me wannan aiki shi dace a bauta masa shine Allah sai za ka ga sura ɗin ta gaba ɗaya yawanci sun kira mutane don da hankalin mutane don su gane Allah shine Allah kuma gane ni'imomin Allah su kuma gane aikin Allah to idan suka gane aikin Allah sai su zamanto suna tunanin ba abun bauta da gaskiya sai Allah to da tauhidul rububiyya sai tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine mafi girma a cikin bangaren tauhidi domin shine tauhidi da yake tabbatar da ta Allah da bauta to tauhidul rububiyya kuma shine ke tabbatar da ayyukan Allah da kadaitakar Allah cikin wannan ayyuka ne da tabbacin cewa babu wanda ya isa wannan sai Allah to da shi da tauhidul rububiyya ake sanin Allah sanin Allah kuma sai tabbatar wa mutum cewa eh, to ba abun bauta da gaskiya sai Allah to sai a shiga tauhidul uluhiyya bautar Allah ke tauhidul asma wa sifat yana tabbatar da cewa lalle Allah shi ya takaita da sunayensa da sifofinsa sifofin Allah duka sifofi ne na cika da da bunƙasa babu wanda sunansa ko aikinsa ko sifarsa take cika da tumbatsa babu na kasu a tattale da ita fi Allah subhanahu ala ko da dan adam ne ko min sifar da yake da ita wata ran sai ta canja to in ku za ta canja ta zama ta yi baya akan nada to bai cika ba kenan amma Allah subhanahu ala cika da bunƙasa yake da shi kuma sifar ku ba ta canjawa a samu na kasu wata rana ba zai yi ba shi yasa wayannan sune tauhid da kaso kafin su kashe kashen ka guda uku tauhid rububiyya tauhid uluhiyya sai tauhid al-asma wa sifat kafana sura ta karanta da mu haka Allah subhanahu wataala tun farkon bude sura ya tabbatar da wannan kuma an bude ta da tabbatar da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin sura mun karanta abu na Allah subhanahu wataala yana gargadin mutane su ji tsoron Allah tabbata tashin alkiyama tana cikin babu ƙarya cikin tashin alkiyama inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne za a yi tashin alkiyama duk abin da yake rudar da mutane su manta tashin alkiyama shine harkar rayuwar duniya shi za Allah ya ce kar su yadda rayuwar duniya ta rudar da su kar su yadda shedan ya rudar da su duk abin da ya zama mai rudarwa kar mutum ya sake rudar da shi sannan Allah ya bayyana shedan a matsayin maki ga dan adam za ka dan adam ya san cewa shi shaidan makiyinsa ne kuma ya rike shi a matsayin maki domin in mutum ya rike shaidan masoyi to ya yayi asara dan shaidan zai halakar da mutum cikin sauki Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanai na harkar ayyukansa a cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da shi ke saukar da ruwa da kuma yatsa ruwa inda ya ga dama Allah ya yi bayanin halittar ɗan adam ya halittu. yan adam wato daga ƙasa sannan daga igon mani sannan allah ya sanya mutane su zama nau'i daban-daban maza da mata sannan aikin allah ne shi ke sane da duk abin da yake shi masanin gaibi ne hatta mace ba ta ɗaukar juna face da sanin allah sannan kuma babu wani mutum da zai rayu tsawon rayuwa face da sanin allah babu wani mutum da za a rage masa rayuwa ko a ɗauransa cikin gaggawa ma'ana wani ana haifansa ma ranar yake rasuwa bai ma san duniya ba shi kuma ba ma san shi ba ranar aka haife shi ranar ya koma ga Allah zaka bai san duniya ba ba a ma san shi ba bayan sati dai ba mai iya faɗan sifanta ko bayan ini ma to Allah su wani wata ala shi ke dai amma shi yana sane da shi haka aikin Allah ne wannan Allah su wani wata ala don ya bayyana wa mutane cewa mai imani da marar imani ba daidai suke ba hakanan dukkan halittar da allah ya yi su daban-daban kishiyoyin juna to ba su zama daidai haka abinda kawai allah ke bukata shine mutane su bauta masa sannan allah ya bayyana wa mutane cewa su ne mabukata zuwa ga allah amma allah wadatacce ne kuma godajje ne abauta wa allah shine kuma allah ya tabbatar cewa babu wata rai da za ta tsaunoyin wata rai a rayuwar tashin alkiyama kowa in ya yi kowa kansa yake yi wa in mutum ya alkhairi kansa ne in ya yi kuma saɓanin haka a kansa zai koma allah kiyaye sannan mai gani da marar gani ko duhu da haske duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su zama daidai hakanan imani da kafirci ba ɗaya suke ba ka allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da masu imani su ne zaɓaɓɓun allah amma da suka zaɓi kafirci da saɓanin abinda allah subhanahu ala ya yadda da shi allah ya buga misalai da halittunsa da abubuwan da mutane suka sani yadda ya halitti hatta duwatsu da nau'in tsarin halittar duwatsu ɗin da yadda suke da yadda allah ya yake 'ya'yan itatuwa wasu za ga tushensu ɗaya amma bishiyoyin suna fidda 'ya'ya zaƙin 'ya'yan daban-daban wasu za ka ga su kuma bishiyoyi ne daban-daban wannan yana ba da tsami wancan yana ba da zaƙi alhali da ruwa ɗaya ake shayar da su zuwa duwatsu yadda suke ka ga dutse ɓangarensa nan wani shati fari nan wani abunan ruwan ƙasa nan wani yalo yalo da sauransu allah ya buga misalai da wannan don a gane allah shi ne kaɗai abin bauta ba mai irin wannan aikin sai allah allah buga misalai da mutane suna da bambancin launi suna da bambancin abi abuna yare suna da bambancin tsari da ɗabi'u duka sannan allah ya yi su daban-daban don mutane su lura da aya kuma allah ya tunatar da mutane wannan a cikin sura ma'ana wannan sura dai duk abin da zai zama darasi da aya a rayuwar mutum allah ya bayyana don mutum ya bauta wa Allah shi kare sannan Allah ya tabbatar da cewa wannan al'umma ɗin zaɓaɓɓiya ce a gurin domin ya ba ta littafi alƙur'ani saboda haka wannan ya sanya ita al'umma ɗin yar gata ce a gurin Allah akwai zalimin linafsi akwai muqtasirin akwai sabiqun bin khairati bi iznillah amma duka Allah ya tana da musu aljanna musamman in sura suna masu imani haka Allah ya samu cikin aljanna amma Allah ya bayyana yan aljanna suna cikin nima amma yan wuta suna cikin bala'i da irin kururuwa da yan wuta za su bayan Allah ya magana kan aljanna sai magana akan wuta don mutane su su razana daga wato bala'in wuta su kuma yi shauki zuwa ga aljanna Allah subhanahu wata'ala ya cika suran da bayyana irin aikinsa har yanzu shine ke kame sama daga tafaru ba don kame wasu ba ba wanda sai bar sama ta zauna haka babu wani abu da ya tokale ta daga ƙasa ba wanda zai iya yin gini yanzu haka babu ƙasa a bar sama kawai haka ya zauna babu shi dole yanzu a yi sama sai ya ɗoru akan ko katanga ko ya ɗoru akan matokari ko wani abu haka amma ka duba sama ba abun da ya tokare ta kuma babu igiya da ya rike ta sama da ita haka kawai take Allah ya gina ta والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون أنا أيكن الله تسمى بعليك تدى إياك تدور سمى تقصى بأتوك لتدى متوكرا با كوي الله يجينا تهكا تتعى إن با الله وضعنا يسير ذاك أيكن الله سبحانه وتعالى شين يمسك السماوات والأرض أن تزولا Allah ya rike su amma ba don haka ba yanzu in mutum ya ce ba da za a ka jona sama ba ƙasa ba zai yiwu ba ka Allah subhanahu wata'ala ya kira hankalin mutane don su bauta masa ta hanyar bayyana waɗannan ayyuka har zuwa ayat da aka karanta ya zo mana fatan Allah ya samu rai insha Allah ta'ala za mu shiga surat yasin abu ne eh, sura ta biye da bayan surat fatir ina fatan Allah ya samu dace na'am بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم wannan sura sura yasin a sura ce yawanci mutum ko bai saba karatun ƙur'ani ba ya san yasin rantse ya suke ce yasin za a yi kaza wai da zai rantse sai ce yasin ya rantse kenan su ce yasin ya je ko yasin a ya dawo yasin so da sura ce ce a mutane suka rike ta sosai za ka jante an masa yasi. an yi wa ne yasi don ma aka ce an samu mutanen da suna iya karanta yasi da babbaya sai su faro daga ƙarshen sura suna yi wa riba haka suna karanto abu da saboda ƙwarre haddan ƙur'ani da kuma wani abu da suka shirya yi Allah su wani wata yana taimakon su sai su sai su abu ne sai ga sun yi abubuwa na saƙon Allah hada tsafe-tsafe sai a gauriya da amfani da ayoyin wannan sura ko da ita kanta sura din akwai hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna muhimmancin wannan sura da falalanta da kasancewar ya ishe ta falala ɗaya ce daga cikin surorin alkur'ani Allah ya gure shi da farufin muqatta'a ya amma wasu abubuwa da aka yi guluwi ma'ana aka wuce gona da iri aka zurfafa a cikin ta wannan sura wannan ba su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suna abubuwa saɓanin abun da shari'a ma ta ce wani abun saƙon allah ne wani abu yana iya kai mutum gari ja ta buɗe surat yasi a yanka dabba a zuba jini akan takaddun da suke ɗauke da surat yasin ko a rubuta surat siyasa a jikin takarda ko a jikin allo ko wani abu ko a rubuta a wanke sannan a zuba jinin wasu abubuwa a cikin ruwan da aka wani wanda ya zama tsafe-tsafe da sauran abun da sabanin amfani da alkur'ani yadda ya dace amma karanta surat yasin ko kuma yawan karanta ta a game matsala Allah subhanahu wataala da izinin sa yakan bada sauki da shi yasa malama sun yi magana akan wanda ke tsananin wahalan fiskantar shirye masa rai ana wanda yake dab da rasuwa da barin duniya malamai sun yi magana karanta yasin a gurinsa karanta yasin a gurinsa yakan zama da ikon Allah Allah subhanahu wataala yana kaffafa masa ma'ana Allah yana sauƙaƙa masa tsananin wahalin da yake sha amma irin abubuwa da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka akan maganar wannan sura to sai wasu kuma suka yi amfani da wannan wasu suka wuce ba san har ma mutum ba san yaya aka yi aka wuce gona da iri akan surat yasin kusan sama da yawa daga cikin surorin qur'ani ko maluka da yadda ake mu'amalancin surat yasin da yawa daga cikin surorin qur'ani ba a musu irin wannan mu'amalan da ake yi komai sai mu ce ya zai je karanta yasin ko zai je wani abu lallai za ga hadisai wajen falala da a cikin fada'il na ayoyi da surorin qur'ani akwai hadisai da yawa wanda suke ba su inganta ba yasin kalbul qur'an wato zuciyar qur'ani surat yasin alhaji ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya ambata da sai a farkon kafin shiga sura ne a wajen abu ya ga sura da yawa daga cikin su eh, mun zama mu bibiyi inganci ko rashin inganci wasu a ciki shi da kansa ma ya ambata cewa ba su inganta ba wasu kuma ya yi shiru bai ce ingantattu ne ko ba ingantattu ba kamar abu ne ya eh, muka samu matsalan eh, abu ne dubawa amma insha Allah ta'ala za mu kala tabbatar da haka akwai hadisai da ya kamata a yi bayani a kansu eh, a takaice ba dukkan hadisai ba kawai wanda suka sauwaka wajen mutane su gane eh akwai hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen falalan wannan sura sai su mu'amalance ta kawai daidai yadda daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da su amma akwai hadisai da aka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su inganta ba an zurfa ba sana akwai wasu kuma ba hadisai ba ne kawai suka gani a'a da ka kawai ake ta labari da maganganu akan ita surati yasin ga kawai mutane suna mata mu'amala ita wannan sura din wata irin mu'amala daban har aka wayi gari wasu suna sabon Allah ta hanyar amfani da ita wannan sura wasu yi tsafi wasu yi abin da bai dace ba sukan ci nasara cikin tsafukansu da izinin Allah amma sun yi mu'amalanci suran sabanin yadda addinin musulunci ya tanada insha Allah ta'ala ta ga a darasin gobe idan muka abin da insha Allah ta'ala eh, hadisai da wanda alhafiz ibn kafir ya kawo da wasu tashin hadisai wanda suke tabbatar da falala da ita sura din eh, za mu ga insha Allah ta'ala da kawai shi ne darasi na tsaya a wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala ta bismillahir rahmanir rahim yasin ya in nan shi ba a jansa kuma ya ji yasin harkatai yasin sin amma sinin ana jansa har harka shida to allahu alam bi muradihi bi zalik mafificin abin da malamai suka tafi kamar yadda an sha wucewa da irin wa'annan surori wanda suke budewa da harufin muqatta idan ka duba al-hafiz ibn kathir zaka ji yana cewa bayani akan huruful muqatta yayi shi tun a suratul baqara abinda baya bukatun karin dogon bayani zaka ya riga gan bayani a can haka yasin Allahu alim bi muradihi bi zalik Allah ji mafi cikan ma'anan wannan shine kawai Allah shi ya san cikakken ma'anan wannan harufa din ko suna cewa yana daga cikin mutashabihul qur'an wato abun da ya zama ya rikitar da iya fahimtar mutane a alqur'ani suka ce Allah ya amfani da irin waɗannan harufa din ne don ƙara tabbatar da mu'jizan alƙur'ani saboda mutum ya san cewa ƙur'ani ya gagare shi ta wasu ɓangarori ko da ko ya san ƙur'ani ta wasu ɓangarori daga ƙur'ani ya gagare shi ga huruful muqatta'a ba zai iya fassara su ba haƙiƙanin ma'anan su kawai Allahu alam bi muradihi biha Allah shine mafi sanin shine masanin abin da suke nufi wal qur'anil hakim sai Allah ya rantse da alkur'ani. wal qur'ani alhakim Allah yana rantsuwa da alqur'ani alhakim wanda yake cike da hikima qur'ani yana cike da hikima ma'ana Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama amma duk abin da Allah ya rantse da shi to zaka samu yana da matukar muhimmanci yana da girman sha'ani Allah ya rantse da alqur'ani don girman sha'anin alqur'ani kuma sannan don bayyana matsayin alqur'ani haka Allah ya rantse da shi lokacin wal qur'anil hakim Allah ya rantse da al-ƙur'ani al alhakimi mai cike da hikima babu wasa a cikin qur'ani babu rashin fusaha a cikin qur'ani babu gyara a cikin qur'ani babu littafin da za a rubuta shi ya kai rabin qur'ani a bawa masana bangaren face an samu kurakurai da za su gyara amma alkur'ani duk da yawan da yake da shi da yawan ayoyinsa da yawan surorinsa da yawan kalmominsa babu wanda ya yi gyara domin qur'ani haka yake kuma ba a shigar da wani abu cikinsa la ya ya'ti al-batil bai ne dai yawa min khalfi da alkur'ani babu wani ƙarya ko shirme ko hayaniya da za ta zo masa ko ta ina mutum ke so ya shigar da wani abu da ya shigar za a gani ba abun da ake iya shigarwa cikin ƙur'ani. daga alkur'ani din da Allah ya kare shi ya saukar da shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta mu muka saukar da alkur'ani kuma lallai mu mu ne masu kariya ga alkur'ani daga Allah subhanahu wata'ala ya rantse da shi an ce alkur'an shay'un maqru wato alkur'ani shay'un maqru wato abu ne abun karantawa shi za makudu min qara'a ya qara'u qira'atan eh, kalmar qur'ani an samo ta ne daga ya karanta yana karantawa daga qira'atan wato karatu ya ce ala wazni alquran ala wazni ghufran war rujihan to an yi shi a bisa wannan ma'auni din ya ce alquran hamzar alqurani asliya ce alkur'ani saboda Allah subhanahu wataala tun asali a qur'ani ya ce wa idza qara'nahu fattabi qur'ana don haka abu ne amma akwai kira'a ta ibn kasir rahimahullah yana iya badalin hamgarin ya ce qur'an wa naqlu qur'anin wal qur'anu dawa'una eh, abu ne ibn kasir yana karanta yayi naqalin hamgarin ya shafe ta ce ƙura'an duk inda ƙura'an ya zo ƙura'an idan ya zo a cikin alƙura'an wa naƙulu ƙura'ani wal ƙura'an da inda ya zo da alifu da lamun da inda ya zo ba alifu da lamun inda karatu ibnu kasir ne kawai na cewa ƙura'an inda shi ne da karatun sa ana sai ce wal ƙura'ani hakim daga wal ƙura'ani hakim ce wal ƙura'ani hakim daga Allah yana rantsuwa da alƙura'ani alhakim mai cike da hikima kasancewarsa alƙura'an wato eh, littafin da ake karanta shi har Allah ya ambaci sunansa da wannan aikin saboda a tabbatar ma da ibadar karatun alkur'ani da muhimmancinta kawai da aka ambaci alkur'ani ana ce masa alkitab a mafi girman sunan da kowa ya sani shine an ce alkur'ani da an ce alkur'ani ka wannan ake to Allah ya sanya sunansa wannan na alkur'ani shine mafi shaharar sunansa kuma shine wanda da an kira kowa ya san wannan suna to kuma sai sunan aka tizgo shi daga aikin da ake so a yi da alkur'ani ne shine shekun makaru abun da ake karantawa baka ake son wannan ke nuna Allah yana karfafa a yawaita karanta alkur'ani yana daga cikin mafificin ibada Allah sai tsarkake qur'ani din ta hanyar bashi wata sifa ce wal qur'anil hakim Allah ya rantse da alqur'ani alhakimi mai cike da hikima saboda shafi ɗaya ma idan ka yi ko shafi biyu wani sa'i sai kaga ka yi kuskure na rashin hikima ya bayyana to balle littafi irin na alqur'ani to amma Allah subhanahu wata'ala ya daidaita ayoyinsa ta ko ta ina da tsarin zamansu da rubuta su da yadda Allah ya gina su a larabce da yadda Allah ya gina su a hikimance da yadda Allah ya gina ma'anoninsu ƙurani kawai shi alhakim Allah a cike yake da hikima babu gyara a cikin ƙur'ani shi yasa ko babu kokonto cikin duk abin da ya fara haka ya rantse da shi kuma ya bashi wannan sifa din wal qur'anil hakim Allah yana rantsuwa da alqur'ani alhakimi mai cike da hikima innaka lallai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalina wallahi kana cikin manzanni wannan duk inda ka ga an buɗe sura da hurufin muqatta'a to Allah zai faɗi abunda da yake biye da shi zaka samu magana ne mai girma ko abun da ya shafi alkur'ani ko kuma tauhidi ko abun da ya shafi wani mai muhimmanci cikin misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa da nan da yace yasin kowa sai saurara ya san cewa za a yi wata magana mai girma to sai ce wal qur'anil hakim sai Allah ya yi rantsuwa to da ya rantse me jawabin kasa yana yanzu kaga mutum ya ce maka kawai zai ce a saurara wallahi tallahi za ka ji hankalin ka sake dawa gurin sa wannan wallahi tallahi me zai faɗa kenan wace ko kawai mu ce ta maka saurarawa ne kuna saurara sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa to gaba da hankali ku zai dawo gurin ku yi tsiye kuna jira ku je wai me zai faɗa wani lafiya kuwa tun da ya faɗi haka ko mu ce to a guje ku tsaya ce ku tsaya ku tsaya ku dakata ya ce wallahi tallahi gaba ɗaya hankalin ku zai dawo gurin to ina ga kuma in Allah subhanahu ta'ala ne ke rantsewa kafin ya rantsa sai da ja hankalin kowa da abin da ya gagari kowa ya ce ya tsin kawai in an faɗi magana wata ta gagare ka larabawa gaba ɗaya da fasahansu da iliminsu da tunaninsu sun kasa kawo wani abu wanda ya kama da wannan ko ba su iya bayyana haƙiƙanin ma'anin wannan ba domin a larabci ba su da wannan abun a kafin saukowar da alkur'ani ita ce ma ya fi kuma larabci ke nufi kafin saukar da alkur'ani ba san wannan don haka abu ne wanda ya gagare su ya buga kansu sai kuma allah ce wal qur'anil hakim na rantse da alkur'ani da yake cike da hikima allah ku subhanahu wa ta'ala ko bai rantse ba shi kawai in zai magana ai kawai sai a saurara kamar sai ya rantse to yanzu me zai faɗa tun da har ya rantse sai ce innaka laminal mursali lalle kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lalle kai ko sai dai kara da rantsuwa innaka lalle kai inna din nan harfu tauke ne eh shi ma rantsuwa ne innaka lalle kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalina wallahi lamu min shi ma rantsuwa ne har yanzu laminal mursalina wallahi kana cikin manzanni wannan ya nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsa da kuma kawar da duk wata shakka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ne ba kowa ya faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa shi yasa Allah subhanahu wataala ya sha gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda ko kwanto daga kasancewar sa manzon Allah wa in kunta fi shakki an imma nazzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik faqad ja'aka alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin eh, haƙiƙa gaskiya ya zo maka daga ubangijinka kai manzo ne ka daina kokonto kar ma ka zama cikin masu kokonto Allah ta wa innaka laminal mursalin a suratul baqara lallai kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kana cikin manzanni wannan kafirai sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata shi sun faɗi maganganu sun muganta shi sun yi abubuwa da yawa ta hanyar rusa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da bakinsu da ayyukansu Allah ya karyata su Allah subhanahu wataala ya ya ciyar da su baya ya kaskantar da su to sai Allah kuma yana daga martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma bayyana haƙiƙanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah ne kuma ya zo da gaskiya don ka Allah ce innaka laminal mursalin Lallai ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi kana cikin manzanni maganganu cike da rantsuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ya ana so a tabbatar da yaƙini ga duk wani mutum wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka samu yaƙini a ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to samu yaƙini kawai Kar ka rika a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka rinka kokonto ko a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka rinka ɗaukan abun da wasa a in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ka tabbata magana ce ta gaskiya babu abun da yake ta gaskiya sai kuma in wata magana ta sa shi yasa saboda shi Allah ne subhanahu wata'ala da kansa yake baka matsayinsa kafin ya baka matsayin zai da gaya ma komai game da shi ya ja hankalinka ya bude da huruful muqatta ya rantse da alqur'ani kuma alqur'ani ne shine aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta lokacin da dukka cino annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko a harkar rayuwa ne in sai za ka ji ka samu nutsuwa ha addu'a kake yi a'a wasu abubuwa kake a'a wani abu ne ya wahalar da kai ko kuma wani abubuwa kake ciki na tsamari ko na wata ɗawainiya idan ka cino albishir daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tilo ayoyin alkur'ani da dogaronka ga Allah duka ji kawai ka samu nutsuwa saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wasa a ciki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha don Allah ya faɗi matsayinsa innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim kuma ka duba ala siratin mustaqim innaka la minal mursalin lallai kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi tabbas lallai kai kana cikin manzanni sannan ala siratin mustaqim kana bisa tafarki wato miƙaƙƙe tsaye kana bisa tafarki miƙaƙƙe tsaye wannan ba wai alaihi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa kansa ba ba kuma sahabbai ne suka ce lallai kai alaihi sallallahu alaihi wasallam a ah, shi Allah ne mahadisi wanda shi ne ya san shiryayye ya san ɓacece kuma shi ke shiryar da wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama kuma a kashe. yanzu shi ne ke rantsewa yake bai magana a fili cewa innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim bayan ya rantse da alqur'ani da sifanta alqur'ani da hikima yace lalle kai kana cikin manzanni sannan ala siratin mustaqim kana bisa tafarki ne kake ba kaucewa an ce siratin mustaqim shine as-siratul ladzi la awita fihi wato shine tafarki wanda babu kwana ko kadan siratul mustaqim kenan shine da siratul lahu an'ama Allahu alaihim min an wasu was na wasu shuhadai wasu salihi tafarkin wanda Allah ya ni'ima akan su siddiqai da annabawa da shahidai annabawa da siddiqai da shahidai shi za ihdinas siratal mustaqim kullum bayan Allah mu'minai ko a sallah ko a bayyane ko a wajen sallah ko a cikin sallah suna neman shiriyar Allah ne ya shiryar da su ta farki madaidaici sai za a karatun fatiha kullum mutum yana sallah na ta ihdinas siratal mustaqim to shine siratal ladina an'amta alaihim da kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki mi kakke to wanne ne tafarki mi kakke mi kakke shine siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka kai ni'ima a kansu to suwaye shine Allah ya fassara su ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا waɗanda suka bi Allah duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah to yana cikin waɗanda Allah ya ni'ima Allah zai tada shi tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu annabawa da siddiƙan bayi irin su abubakar siddiq wa shuhada'i da shahidan bayi irin su Uthman bin Affan Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa Ali bin Abi Talib da makamantan su cikin sahabbai wa salihin da salihan bayi su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to kaga Allah subhanahu ta'ala ya fassara to amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai shi ana ba da bayani kuma ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa tukunne ya sani sanan dukkan mutane masu karatun alqur'ani su shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam da minal mursalin ko su shaida lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim daga su yi imani da shi don in sun imani da shi zai dauke su zuwa ga siratin mustaqim siratin mustaqim kuma su ne waɗanda suke kan siratin mustaqim su za su shiga aljanna wanda yake kan wani tafarki daban ba siratul mustaqim ba ba zai shiga aljanna ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce hadhihi subul wa hadha siratul mustaqim wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anna hadha sirati mustaqiman e ku sani wannan shine tafarki na mustaqiman tsayayye mi kake fattabi'uhu ku bi shi wa la tattabi'us subula kar ku bi tafarki daban-daban wanda suka yi kwana shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai suna tare sai ja daya sai ce hada siratun mustaqim wannan shine tafarki ni kake sai jalayu ka gefe gefe wannan yayin nan wannan yayin nan wannan yayin nan yace wa hadhihi subul wannan hanyoyin da suka yi gefe gefe nan sune subul da Allah ya ce fala tattabi'us subula kar ku yadda ku bi hanyoyi da suka yi kwana kar ku bi su ku bi ku miƙe ku tsaya akan hanya mai kake to shi kuma shaidan sai tsaya a farkon hanya mai kake duk wanda ya zo zai bi hanya mai kake sai ce masa abinan sai mu ce bisu in wannan ba ya zo zai bi hanya mai kake sai ce masa bina sai sa ya ce sun bai ne a yi aydihim wa min khalfin, wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin ya rantsa a gaban Allah ya ce ya Allah sai na fadda bayin kuma zan zo musu ta gaban su zan zo musu ta bayan su zan zo musu ta dama da su zan zo musu ta hagu da su ba yadda za a yi ka samu mafi yawan suna gode maka na yi alkawarin sai na yi wannan a gaban Allah yake faɗa saboda ta wannan ne za ka ga wani an taɓa shi a ɓangaren wato eh, ko mata haka baya fasikanci eh, akwai ka'ida ba ba ba fasikanci ba yanci shi ba ruwansa amma in ka taba shi kuɗi kuma a magana ta ba ce ma'aikacin gwamnati ne yana da ka'ida ba ruwansa da mata mace ma ba ya so ta shigo gurin da yi. amma ban da kuɗi to kaga shaidan ya rantse zai zo ta bayar da mutane ta wani wani kuma faruwansa da kuɗi amma akwai fasikanci wani kuma ba ruwansa da kaza amma akwai kaza shi a saboda kowa da inda shi din ya kama ta tarko Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haƙiƙa game da annabi sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim ga haka wanda duk yake so ya koma ga Allah lafiya ta bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ne ke bayani ba ta innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim yace tanzilal azizir rahim yanzu aka dawo alkur'ani tanzilal azizin rahim alkur'anin nan da kake gani har wadda har ya kai ga Allah ya rantse da shi yace wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin jawabin rantsuwar da Allah yayi shine innaka laminal mursalina lallai kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin manzanni ala siratin mustaqimin lalle kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas kana bisa tafarki mai kakke madaidaici shi kuma alqur'ani tanzilal azizir rahim alqur'ani da ya rantse da Allah ya rantse da shi kuma wanda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya kira mutane zuwa ga bautar Allah ko mutane su bi shi to tanzilal azizin rahim sauƙaƙe ne saukarwar al'azizi tanzil al-aziz saukarwan al-aziz mabuwai shine Allah ar-rahim ko mai Allah shine al-aziz mabuwai to al-qur'ani saukarwar ta ce shi ya saukar da shi da ya saukar da ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya faɗa al min al بلسان عربي مبين nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine malaika jibril amintacce wanda ba wanda isa ce yana tuhuman malaika jibril da ha'inci baya kahi baya rage yanda Allah ya aiko shi ke tafiya dukkan malaiku gaba daya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kuma wa ala ra'sihim jibril alayhi salam shugaban malaikun gaba daya shine malaika jibril shine mai zuwa da wahayi zuwa ga annabawan Allah shine Allah ke cewa nazala bihi ruhul amin alqur'ani din nan ar-ruhul amin shine malaika jibril shi ya sauko da shi daga gurin Allah ala qalbika Allah ta ya saukar da shi bisa wato zuciyarka li takuna min al-munzirina don ka zama daga cikin masu gargadi bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da alqur'ani da yaren larabci larabci mubinin bayyanannen larabci shine quraishanci Allah ya zabi yaren quraishanci ya saukar da alqur'ani da shi a cikin larabcin ma to shine tanzilal azizir rahim lalle alqur'ani nan tanzilal azizir rahim saukarwar al'azizi ne mabuwayi arrahimi ko mai tausayi ba saukarwar kowa ba ne saukarwar Allah ne Ma'ana Allah shi ya saukar da alqur'ani litunzira qauman don kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gargadi mutane ma unzira aba'uhum waɗanda ba a gargadi iyayensu ba fahim gafilun suna cikin rafkana ana iyayen laraba lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi isa ya shuɗe daga cikin banu isra'ila an yi shekaru babu wani manzo ko ba aiko manzo cikin larabawa ba sai manzanni guda shida kadai kuma bayan annabi isa babu wani manzo da aka aiko cikin larabawa annabi isa kuma ba manzo ba larabe ba ne manzo ne daga cikin bani isra'ila to shi sa Allah subhanahu wata'ala ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum eh, Allah ya aiko ka ya saukar maka da alkur'ani don ka gargadi mutanen da ba a gargadi iyayensu ba fahim gafiluna da haka suna cikin gafala da rakkana suna ya sabon fatra insha Allah ta'ala ya muna raye gobe za mu yi bayani a kan wannan insha Allah ta'ala wani tun zira qauman ma un unzira aba'uhum fa gafilun yayi gobe Allah da zamu fassara mu shi insha Allah Allah الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الله يسلمك الله يكرمك يا ابني يا حبابك

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أنا يا صامتة أنا يا صامتة حنيفة هي من كجية شتوتي أبونا يلقى وأنا مطلع إن شاء الله الله أعلم والله يا wani shiga ku mutane na neman aiki yake so sai a shiga su Allah ya bada nasara wannan ya karbi da karfin ku na neman aiki ya so sai a shiga su ba wannan ce a wani ce ne wannan ce masu suna juna ko ce sai a shiga su Allah ya karbi da lafiya wannan ce matsaloli ne a cikin kasuwancin kasuwancin ke fama da su kuke so sai a shiga su Allah ya bashi yi su wanda da bukatar na a wajen ubangiji ke kwanciya shi da zuwa wanda a jari ne a wannan da kawawa dukkan bayan Allah da suka turo su bukatun sai su da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi addu'o'inmu Allah kuma ya biya wa kowa bukatun na alkhairi inda su gama jarabawa muna fatan Allah ya sa su ga sakamakon alkhairi Allah ya sa su ci wannan jarabawa da suka kammala Allah kuma ya taimake shi kamar yadda ya nemi addu'a a wadda aka karbi takardun sa muna fatan Allah ba shi nasara samu aikin da ke bukata a wadda yake fama cikin kasuwancinsa muna fatan Allah ya kawo sauki Allah kuma ya kawo arziki mai albarka da tabba su suka suka dame shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon biya a wadda iyalin su suke da juna na fatan Allah ta ke su lafiya ya wata zuriya tsayi ba mai neman aure Allah ya taimake shi cikin neman auren da yake wanda duka da wanda ce matsaloli yake gani a cikin kasuwancin su muna fatan Allah ya yaye wannan matsaloli inna Allah ala kulli shay'in qadir dukkan waɗanda suka turo da wanda zai je intabi muna fata allah ya taimaka kowa da irin bukatar da ya ambata muna fatan allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ga ya gafarta mana kurakuran mu su gafarta wa iyayen mu da kakannin mu ta hada mu da su cikin jannatin firdaus allah shirya mana da zuriyar mu da iyalan mu إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ala صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يكون في تنتمي الاستغفار ولا توسوج لا قدر تعمل بالنسبة لكم في رحمة لجريك ودع الدين الله يا من كاريا كاريا فإن الله على كل شيء قدير بالإجابة الجديد آه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي العذاب النار لا بيامنا بغاتمنا على خير لا تسقمنا بنظام إياكم ونقول إن الله على كل شيء قدير إنه غفور رحيم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن